Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta bayyana cewar za ta sake karfafa matakan tsaro a jihohin 'yan awaren Ingilishin kasar guda biyu ba min da boya kasancewa irin yanda waɗansu waɗanda har yanzu ba a san ko su wane ne ba suke halaka jandarmomin kasar har ma da yin garkuwa da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar. Wannan ne yasa na tambayi Mr. Rawul a matsayinsa na mai wa ministan tsaro shawara kan rikicin bangaren 'yan awaren kowane irin matakan tsaro suka saka a yanzu haka. Uh, cette situation dans les régions du Grand Nord commence déjà sérieusement à être très très inquiétante. Mais je crois que le ministre de la Défense, mon ministre de la Défense, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la discipline règne. Et surtout, rechercher et retrouver absolument le sous-préfet qui a été enlevé. Vous savez qu'il a été enlevé, il y a des gendarmes qui meurent quasiment tous les jours. Mais le gouvernement camerounais s'y attelle et met tout en œuvre pour que l'ordre règne de ce côté-là. Et l'ordre va régner. Eh gwamnatin Kamaru da minista da kuma mu kanmu muna ganin cewa dole ne mu inganta matakan tsaro kuma za mu yi kokari mutuka gaya mu ga cewa mun kwato karamin magajin garin da aka yi garkuwa da shi domin hakki ne da ya rataya a wuyan mu kuma dole ne mu kare dukiya da lafiyan al'umman 'yan kasar Kamaru. Kana rikici ne da ake yi a wannan bangaren. Dakarun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru guda 25 ne suka kwanta dama kuma har yanzu haka ba wani al'amura da yake gudana a bangaren na 'yan awaren Ingilishin ƙasar wanda yanzu haka rikicin ya kai kusan shekaru biyu yana gudana a jauhin na masu amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru